Bismillahi Rahmanir Rahim. Ciwon ya mace. Kashi na sha ɗaya. Wai nur ba ƙanuwar ka bace? A jiyan zuciya Abdullahi sanne ya ce, wace irin tambaya ce wannan kuma? So nawa zan gaya miki adadin yan gidanmu? Cikin kwalkwal da ido ta ce, ai ce min ka yi nur autar ku ce. Cikin son gawar da bacin ransa ya ce, eh, ita ce auta. Mami ce ta haife ta? Cikin sauri ya ce, eh, baki ga suna kama ba? Na gani, to kai fa? Wannan karan dariya Abdullahi sanne ya ce, ai na gaya miki ni na farko a wurin mami da abba. Cike da gamsuwa ta ce na gane. To amma ba Abba bane ya haife ta? Waye to? Abdul ya jefa mata tambayar jin haka yasa Bilkisu cewar ai ni kai nake tambaya. To Abba da Mami su ne iyayenmu gaba daya Idan dan abin da kika ji na faɗa ne akan ta kike tunanin ba kanwata bace akwai abin da ta minni. To kai hakuri ka ji? Ai na hakura amma dai bana wasa da ita ke ma kuma bana so ki sakar mata fuska. Dole Bilkisu ta bar magana ba dan an kai inda take so a kai ba. domin har yanzu zancen bai shige ta ba kira suka ci gaba da yi kafin su ƙare har ta manta da zancen nur me yasa zaki firkice haka falke faɗin haka a lokacin da ya yi tare nur a daidai kofar gidansa bayan sun rabu da zainab ƙoƙarin gewaye shi take ta wuce sai dai shan gabanta yake ya hana mata wucewa ƙwalƙwal nur ce da ido tare da cewar ni ka rabu da ni ban su limshe idan sai tare da cewa magana zami sai ki wuce ɗagawa ta kalle shi cikin sauri ta kai kasa da kanta dama can bata iya haɗa ido da shi ba domin sosai yake mata ƙwarjini yau ko wani irin abu ne ta ji wadda ta rasa da wani suna za ta kira shi gaba da ji ta yi kamar zazzabi da duk sun rufe ta don haka ta tsaya ta kasa cewa komai ita bata wuce ba ita kuma bata dago ta kalle shi ba zuwa can ya ce nur yanzu ba na iya bacci sosai ko yaushe sai in ji ina son kallon ki gashi kin min nisa ban isa in zo gidanku ba ke kuma ko kin zo nan ba kya bani fuska sun kai da kai nur ta yi ta a zumbure ba tare ta ci komai ba zuwa can ya sake cewa ina so ki dinga bani ko minti goma ne kowace rana ne magana da ke. Can ƙasan makoshi ta ce, saboda me? Lamshe ido Paul ya zuwa can ya soke kanta. Sokewa a kanta tare da cewar, saboda ina son ki. Mu ba haka muke yi ba. Cikin ido ya kalle ta sanne ce, ya kuke yi to? Gidan mu za je, sai ka gaya abban mu. Da saurayi ya dago ya kalli ta tare da kiran ta hankali ta dago ta kalle shi. Jawar ta gaida hannunsa cikin yanayin da yake nuna yana jin tashi hankali. Cike da damuwa ta ga ya bude bakinsa idansa cike da rawan hawaye ya ce, "Amma kina ganin idan na je zai amince?" Tsintan kanta ta yi da cewa a'a ba zai aminta ba. Tsayin lokaci ta ji bai ce komai ba. Da aka ta dago ta kalle shi gani ta yana kawar da fuskar shi duk yana jin shi ya canza daga isasshen mai takama da naira ya koma kamar mai zama da damuwa. Da ƙyar ya iya cewar amma ke kin amince da ni? cikin sauran ta girgiza kanta duk da cewa tana tuna zancen anti Saratu amma ta kasa yi kamar yadda ta ce. Bayan ya gama kare mata kallo ce, "Me sa Nur?" Wannan garon ma ya tsinta kanta ta da cewa baka je gidanmu ka gaya abban mu ba. Jim yi zuwa can ce na gane To ai kin ce ba zai yadda ba ko? Kina da wadda zaki aura ne? Wannan karan kai ta girgiza alamar a'a, da haka ya sake cewa to meye dalilin? Sun da kai tayi tana mai takaicin yadda take kula shar yanzu ta kasa wucewa ta barsa. Idan shi akan ta ya sake cewar ina jinki. Can ƙasan makoshi ta ce kai ba musulmi bane. Wannan lokacin karon shiru yayi na tsawon lokaci. Zuwa can ya ce amma ai addinin ku bai hana ba. Can ƙasan ta sake cewa a mu bai yadda da mace ta auri namiji wanda ba musulmi ba. Jim ya yi tare da sun da kanshi ƙasa. Gani ya tana ƙoƙarin wucewa. Da haka ya yi saurin cewa dan tsaya. Tsayawa ta yi kamar yadda ya ce. Sannan ya ce ni kuma gashi ina son ki. Yaya kenan? Wasanar ta shiga da hannunta tsawon lokaci ba tare da ta ce komai ba. Bayan Ful ya gama kare mata kallo ya ce ina jinki. Dagawa Nur ta yi tana satan kallon sa ta ce hakan ba daidai bane. Kallon ta Ful ya yi sosai sannan ya na gane shikenan amma yanzu kin san menene kaino ta girgiza tare da cewa a'a kare matsuwa fure tare da cewa na san kin san kin sani barin sani ina neman wani taimako ne a wajen ki idan ba za ki yi dan ni ba in ci albarkacin Helen Nururu na wasa da ta ce menene shi sai ki min alƙawari tukunna in faɗi miki ba tare da Nur ta yi tunani komai ba ta ce nayi na farko shine ki zo mu dan shiga daga cikin gida kin ganin akwai dan mutane idon mutane na biyu kuma sai mu shiga sai na gaya miki doguwar nur ta yanzu shi yake kallo ita yake kallo cikin sauri ta sunkuya da kanta ƙasa tana wasa da hannunta gana aka falle ce ba cikin gidan zamu shiga ba daga bakin gate zamu tsaya in yi maganar da zan yi da ke sai ki wuce cikin sauri nur ta girgiza kai alamar a'a kallon ta ya sake cewa tsoron me kike ji bayan gidan ba bakon ki bane kuma da mutane a cikin gidan nan bakin gate ɗin ma akwai mai gadi idan cutar da ke zan yi ai ba anan zan ce mu shiga ba ko wannan maganar da yayi ya sa ta tuna waye shi din hakika duk wanda ya ganta tsaye da Paul abin zai bashi mamaki matuka? dagowa ce ta kalli layin nasu babu kowa tsoro ne ya shige ta wani dan gidansu kar dan gidansu ya ganta tare da Paul yin wannan tunanin ya sa ta nufi cikin gidan biyo bayan ta Paul yana mai sauki a jin zuciya mai gadin da ke can kofar ɗakinsa ne ya ya kalle su sannan ya ɗauke kansa inda Nur ke tsaye Paul ya tsaya tare da kure ta da ido. So sai kallon da yake mata yake sa ta shiga cikin dama domin a duk sanda ya yi mata irin wannan kallon tana shiga cikin wani yanayi wanda take rasa gane kansa. Ganin ba shi da niyyar magana ta ce, ka yi magana da sauri nake A gida za a gana daɗi. Kanshi ya shafa tare da matsuwa dab da ita. Can ƙasan makoshi ce, dube yadda na zama Nur. Gaba ɗaya ban da natsuwa. Wata ɗaya da ya wuce idan an ce min zan zama haka ba zan yadda ba. yau da kika tsaya muka yi magana baki je da na ji daɗi ba yanzu abu ɗaya nake so ki min dan Allah kar ki ce a'a ki taimaka min in samu nutsuwa yau in yi bacci mai daɗi doguwa nur ta kalle sa har yanzu a burkice yake idan shi kawai sai ya tabbatar maka da hakan ci gaba da cewar za ki taimaka min a hankali nur ta daga kanta alamar i motsowa ya sake ya ganin ta haka Nur ta ƙara mannewa jikin gate ɗin ƙasa ƙasa ya ce dan Allah ki dan tsaya na rungume ki ko na minti biyu ne cikin sauri Nur ta ɗago ta kalli jajayen idanunsa tare da girgiza kanta ganin haka yake kafe da ido tare da cewar me yasa kawar da kai Nur ta yi sannan ta ce haramun ne lumshe ido ya zuwa can ya buɗe su a kanta tare da cewar haram wannan karin ma ta kai ga ɗaga mishi kai tare da cewar eh babu kyau hakan ba daidai bane na gane to hannu fa zaki bani hannunki mu gaisa wannan karon ma kai ta girgiza alamar a'a ya wafa le haɗe sannan ya ce to shikenan amma zan iya baki waya an jima mu gaisa kai ta girgiza alamar a'a cikin rashin jin daɗi ya ce to shikenan je ki na gode kamar jira road take ta wuce tana ɗaf ɗaf ta fita daga gidan ya sake kiranta tsayawa ta yi wani kati ya miƙa mata da cewar akwai namba ta a jiki an jima ki kira ni amsa kawai sai ta juya domin sosai ta kosa ta bar wajen a sanye ta isa gida sannu jewa mami sannan ta yi saurin wucewa ɗakin domin gani take kamar mami za ta gane ba ta da gaskiya a yadda ta shiga ɗakin ya sa sai da bilkisu ta bi ta da kallo domin yanayin ya nuna kamar bata san me take ba da ƙyar ta cin abinci ta yi duk abin da za ta yi sannan ta wuce islamiyya bayan sati ta ruce tsaye bakin makarantar hana jiran mashin tun daga ranar da falle tare ta daina jiran zainab din ana tashi take hawa mashin ta wuce gida abinta yau ma tsaye take tana jiran mashin ta ga motarsa ta tsaya a gabanta wani irin faduwa gabanta ya buɗe motar ya fito ta ya tsaya tare da sanu hajiya kawar da kai nuru ta yi ƙasa ƙasa ta ce ina wuni lafiya ya faɗa idan shi a kanta ya gida ya karatu Wannan karan ma ƙasa ƙasa ta ce lafiya lau. Zo mu je mana in sauke ki. A'a mashin zan hau. jin yi zuwa can yace ce shikenan. Me yasa baki kira ni ranar da na baki kati na? Na mance ne. Rota faɗa tana wasa da hannunta. Shi kofar cike da dama mai ta zancen sannan ya ce to yanzu na tuna miki dan Allah ki kira ni. Da ƙyar Nur ta amsa da kai ta ce to. Motar ya koma ya shiga tare da za ki kira ni ko? Wannan karan eh ta ce tare da tare mashin ta hau. Mashin ɗin na shirin tashi ya taho da motar wurin ya ɗaga murya ya ce katin nan na nan ko a'a ya ɓace wani katin ya sake tura ya miƙa mata sannan ya fige motar kamar zai tashi sama ya bar wajen kunar ta isa gida ciro katin ta kalla kamar yadda ta yi ranar da ya bata wancan bayan ta gama karewa katin kalo ta ɗauko littafin da ta saki sake aje wancan ta sa shi ma sannan ta da littafin ta iji tsawon wata ɗaya suke shafi a haka idan ya ga kwana yi bata kira ba sai ya sake aiko mata da wani katin har sai da ta tara ta tara goma sha tara ba tare da ta kira ba ya sha aiko Zainab ta kawo katin tare da roƙon kira amma ko sau ɗaya bata taɓa kwatanta kiransa ba sosai suka saba da Bilkisu a yanzu ya raske sosai ta saki jikinta da su mami ma yau kawar Bilkisu ce ta zo wannan shine zuwan ta na biyu gidan Tana zuwan farko suka saba da Nur da haka yau ma har da ita ake hira labarin sauran take bayarwa suna ta dariya zuwa can kawar Bilkisu Madina ta kalli Nur ta ce ke baki ba mu labarin sauran ki ba ta ba ke Nur ta yi tare da cewar ni ba ni da saurayi karatu nake son yi sosai wallahi ƙarya nake ce baki da saurayi mu ma ai dai karatun zamu amma ai da samarin mu Madina ta faɗa tana kallon Nur ni ko bani da shi ko wani kuke na girma ko eh mana to da me muka fike Bilkisu ta faɗa tana dukan kanwar tana dukan kwakwasan Nur dariya Nur ta yi sannan ta ce to auren Abba da Mami har yanzu karamar yarinya ce ni ko fa waya ba su yadda na rike ba dariya su bilkisu suke kwashe da shi yayin da madina ta ce an barki a baya wallahi ba wani baya ni haka ya fi min wayar ma ba me zan yi da ita duk wanda nake so nayi waya da shi zan iya amsa wayar kowa a gidan nan nayi wayata da shi da matsala domin karatu nake son yi sosai Bilkisu ta ce wai da gaske baki da saurayi maganar wa na ji kuna yi ke da Zainab ranar jiya bayanar ta yi tare da cewar wannan yayanta ne fa wai shi dole so na yake kuma ba musulmi bane fa Zaro ido Bilkisu ta yi tare da cewar kamar ya ba musulmi ba bakin ta Zainab bane dan wai buwa Nur ce kaɗan sanar ta ce eh yayanta ne amma ita da mamanta su ne musulmai shi arne ne wai kuma a hakan yake suna Madina ta ce kuma idan yana son ki fa sai ki ga ya musulunta hmm, lallai wannan mutum ne zai musulunta ba shi da kirki sam shi a tunanin shi a haka ne zan aure shi kuma na san ko da a ce ya musulunta ma abba da babba ba za su yadda ba ni shi yasa ma ban kula shi ba baran ma ya bashir tab ne nur ta kare maganar tare da jiya baya Jin Bilkisu ta yi yayin da ta shiga nazari jin ta kira sunan mazan gidan bata kira na babban yayanta ba. Share tunaninta ta yi ta hanyar cewar gaskiya ki saurayi soyayya da daɗi. Madina ta ce ke dalla rufe mana baki. Ke da kwanaki shida da tarewar mijin ya ya ya kula ya kula ki ya tafi ya barki. Hanzu da ke ƙoƙarin shiga ɗakin ta ja ta tsaya lokacin ta ce Bilkisu na cewa wallahi yadda kike haka ni ma haka nake ba kulanin ba. aka yi madina ta ce wallahi ƙarya ne kwanaki shida fa tare da shi a ɗakin ki ce ba abin da ya miki har ya wuce eh mana alƙawarin muka yi ba zai taɓa ni ba sai ya dawo madina ta sake cewa eh ji ya ji ya zama dole amma yadda ko ba dole ba ce daga ke sai abdullah ɗaki ce wai ya kwana shida bai kusance ki ba cikin da nishaɗi bilkis ta ce a rantse da Kur'ani Ubangiji har har muka yi kwana shidan nan da kike tunani bai shiga na ba abin ya shiga tsakanina da shi kuma wuri ɗaya muke kwana tab lalle amma na tara Abdullahi da kokari jiya anti ta yi ta rike da kular abincin ita ko Nur bata saka musu baki ba sai dai duk kiran nasu tana jin ta cikin kunninta gaban mamiyan ta da abincin da rica ikon Allah dogowa mamin sai ta kalle ta sannan ta kalli kular abincin da rica lafiya kuwa dawa ne na ta dauka lafiya ko mamin ta tambaya yaran da ta ciyo ta kwashe ta saya wa mami cike da damuwa mami ta ce ikon Allah to Abdullahi lafiya yake kuwa Saratu ni ma dai abin ya daure min kai mami sai dai fa kin san ya so a bar bikin nan har ya dawo wataƙila shi yasa ya haka kin san yaran nan idan basu so suka yi niyyar abu ba babu wanda isa ya sa su yi jimmami zai tare da cewa ni ko da kin sani da baki gaya mun ba wallahi yanzu zan shiga damuwa da zulumi me ya ribar shi da yin hakan to idan haka ne menene amfanin auren yaran zamani kenan ai mami kawai wata rana zaki ga ya dawo ya dauki ta dan ban tunanin zai iya hakuri har ya kammala ba tare da ya dawo ba suna waya da ita sosai kuma kullum muka yi waya sai ya ce ya take ta saki jikinta kuwa a hankalin shi yana kanta a jin zuciya mami ta yi sannan ta ce to shikenan Allah ya ƙara karkato da hankalin shi gare ta mace ta amsa da amin tare da kwalawa nur kira bayan ta amsa za ta zo ta ɗauki abincin sai mu madina ta tafi har kofar gida suka raka ta da nur sannan suka dawo cikin gidan kicin suka wuce domin yin ta ce su za su yi girkin gida cikin gangan lokaci suka yi suka gama suna yi suna hira bayan sun gama ma jara shi suka yi kamar yadda aka saba sannan suka koma ɗaki suka yi wanka misalin karfe takwas da rabi na dare gaba ɗayansu suka zauna a kan teburin cin abincin gidan amma abin da Bilkisu dan ba ta iya zama wurin har idan Abba na nan da haka ɗaki take cin nata suna cikin cin abinci Bashir ya shigo ledoji ni gini ke hannunsa a falon ya ije sani ƙarasa wurin ya zauna shi da murna Nur ta gaida shi sannan shi ma ya gaida su Abba anti ce ta zuba mishi abinci ya ci kaɗan sannan ya koma falon ya zauna tare da cewa Nur ki sauri ki gama ki zo Cakula abincin ta yi tare da mikiya ta dawo kusa da shi. Kallon su Abba ya yi sanne ce, kaga ka hana ta cin abinci. Ta na koshi ne, ta koshi ne Abba. Ladojin da ke nesa da shi kenan ya nuna mata tare cewa ki ɗauki ladojin can. Ki kai wa amarya in ji ango. da Nur ta yi sannan ta tsuguna ta ɗebe ladojin kuɗi ya cire miƙa Nur ya ce, ki ce in ji shi fa. Amsa ta yi da to sannan ta juya. Abba da tun da Nur ta miƙe yake kallon su ne ya kira Nur a lokacin da take daf da shiga kofar da za ta sada ta da ɗakin. Bayan ta dawo ta tsaya ya kalli Bashir ya ita ina nata. Me yasa ba zai tuna da ƙaunar shi ba? Bayan ita take ɗebe wa matar shi kewa. Yar dariya Bashir ya sanya nuna ledan da ke hannunsa tare da cewa Abba ga nata nan ai. Doke fuska Abba ya tare da cewa yawa ya kyauta. Ita ko Nuru juya ta ta wa Bilkisu sannan ta rike da jakar makarantar tana cewa yaya Bashir mun fara jarbawa fa. Ka daɗe baka zo gidan nan ba. Da ban zo ba ai ko a waya baki ne baki kira ni ba. Bashir ya faɗa na miƙa mata ledar. Karɓa ta ta ɗaura a jikinta ta tare da cewa da wannan wani irin kalle ya mata sanni kalli Abba. ganin baya kallon sai cikin sa san da yaya na saya miki wannan din sabulu ne kawai ban kawai bani da kuɗi hannu ya sa aljihu ya ciro kuɗi ya mika mu tare cewar amsa idan zan tafi ki bani dubu uku ki riƙe biyu abanur ta kalla har yanzu abincin shi yake ci Dan haka ta ce kai ka saya min sabulu amma kana son ka ce abba shi ne kuɗin ma su kake kuma su ɗauka kamar shi ya bani eh mana ko kin fi son su yi ta ganin laifin shi ne a jikin da ya ɗaura kuɗin sa ne ce matso mu yi hoto din. na tada na taɗi taɗi zani ta matsa min tana son ta ganki cike da zumuɗi ta ije kan hannunta a gefe ta matsa kusa da shi wai ya miƙa mata tare da cewar amsa ki ɗauke mu kin amsa Nura ta yi ganin inda yake kallon ta ce kai ka ɗauke mu mana katuwa zan idan zan riƙe wayar Ni ma ba na riƙe waya idan za a yi hoto. Jiya Nur sai ta kalli Anti Sara ta ce, Anti zo ki ɗauke mu. Budurwar shi zai nuna hoton mu kuma wai sai dai ni na riƙe wayar don kar ya yi muni. Dora fuska Anti ta yi tare da cewar ni ce marainiyar wayan ku ko? Ku ta hoton ma kuke yi. Ararki magana ce tana jan tsaki. Ba tare Abu ya ce kuma bai miƙe ya je amsa ta da cewar ni bari na musu. Ce da faraha Bashir da Nur suka gyara tsaman su. Wato ɗaya Abu ya ɗauka musu ya miƙa wa Nur wayar tare da zama cikin falon. Kallon hoton Nur ta yi ta kwashe dariya tare da bai yi kyau ba Abba baka iya ɗaukan hoto ba. Shi ma bace da ya ce ya eh, kawo in gani. Miƙa mishi wayar ta yi ya kalla ya sani ce me bai yi kyau a nan ba. Hannun shi ya sa nuna Bashir ya ce eh, ga Bashir ga kuma Maryam to me abin da bai yin ba. ko ba ku ba ba ku bane a jikin hoton mu ne abba amma a karkace ka ɗauka wurin mami da anti nur ta tafi da wayar su ma suna dariya yanar irin ma take ta dariya idan takamar ta nufa yaya bashir tare da cewar kallon hoton fa ya bashir ɗaukawa ta da nufin kallon sa gabanta ta jiya ya faɗi dalilin ganin sa yana tattara katin da Paul ke aiko mata da shi gaba ɗaya suna watsewa a jikinsa. Tattarewa yake tare da mata wani irin kalo da haka gaba ɗaya ta ruɗe alamar rashin gaskiya ya bayyana a tattare da ita. zan dakata ta nan kar ku manta ku yi subscribe ku na gaba